Shalom. matasa barkamu da haka barkamu da sake saduwa a wannan maraicen Lahadi. Labarin matasa ke ran da rake a Arimi da Gora ta Fanta Shapsu. <laughs> Ya kike Fanta? Alhamdulillah Gora ya ne da dama. Alhamdulillah. To muke labari yau. Haka ne Gora maraicen yau dai zamu fara zuwa jihar tiladeri don gano ayyukan da kungiyar matasa jakadu ke yi don lafiyar haifuwa. A tarihin namu na ranar Lahadi kuma za mu gano Saminu shaibu Abdulrashid matashi ne kuma ɗalibi wanda ya rikide zuwa aikin sa kai. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gura sai mu je jihar Tilaberi don gano ayyukan da kungiyar matasa jakadu ke yi don lafiyar haifuwa da tsarin iyali. Gura sabuwar kungiya ce da ke haɓaka ayyuka don canza halayen matasan jihar. Ƙarin bayani dai tare da shugaban kungiyar Faisal Barkire lokacin da ya hira tare da abokin aikinmu Abdulaziz Hasumi. Arji tana na tana ayyukan ta na wayar da kai ayyukan ilimi ayyukan horo musamman ma yin shawari da kiraye-kiraye zuwa ga hukumomi domin wani sabon tunani dukkan ayyukan da muke nan muna yi suna da nasaba da ayyukan gyaran iyalin matasa domin taimakawa cibiyoyin kiwon lafiya daban-daban domin su ta da alƙaluman shaida domin ƙara adadin tsarin iyali kyautata adadin lafiyar iyali ta hanyar ayyukan da muke nan muna yi bisa SSRI lafiyar iyali na matasa kula da al'ada balaga yawanci matasa ne masu shekaru goma sha biyar zuwa talatin da biyar. Gura mu dai tsaya a jihar Tilaberi King a a da yaushe kamar yadda a sauran garuruwan kasar nan matasa suka zaɓi yin sana'o'i domin yaƙi da rashin aikin yi. Wakilin Abdulaziz Hasim ya haɗa mana wannan rahoton. Tare da taimakon gwamnati tsare-tsaren samar da 'yancin gashin kai da kafa masana'antu matasan yankin tilabiri suna dukufa cikin harkar kafa masana'antu musamman ma bangaren sha'anin noma. Abdulaziz Maliki shugaban majalisar matasa ya yi bayani. Matasa sun gane gwamnati gwamnati ba ta da isasshen hali da za ta ɗauki kowa a cikin aikin gwamnati. Matasa sun gane ya kamata su ci gashin kansu su kirkiri masana'antu domin ci gaba. Matasa da suka yi makarantu na koyon ayyukan hannu sun raja'a wajen kirka kamfanoninsu. Muna cikin yankin Tilaberi yankin da akwai ci gaba a fannin kirkirar masana'antu ga matasa. Ƙasar tana da albarka ana iya aikin noman rani. Amina Amadu Ganda tana ɗaya daga cikin mata masu masana'antu kalilan da ke ganin cewa kafa masana'antu na taimakawa matasa samun cin gashin kai. Ta fi son ta kafa wata harkarta maimakon ta dogara kan wani neman aiki na zaman koyo da ake biya. Matsalar da muke gani ita ce kwaikwayo tunda nan daga an ga kayi abu sai wani kuma ya kwaikwaye ka wani bi na kan nema yake ɗauka tak ya ɗora sunan shi akai wannan shine ke kawo mana cikas cikin kasuwancin da muke yi mu haɗi mu tashi wani lokaci haka ne ake tahiya bale wajen harawa sai an yi asara kai akai sai dai zuwa can ne idan an samu an ɗan taso sai an gama da hakuri da juriya A yau fannin noma shine kakace yawancin aikin da matasan talabiri suka runguma kuma wannan na samar da guraben aikin yi ga matasan. Guran kuma sai mu leƙa jami'ar Abdu Mumuni da ke nan babban birnin Yamai inda kwamitin kula da al'adu ya shirya yawon tashe a harabar jami'ar a ranar talata sha ɗaya ga watan Abril. Haka ne gora tashe ko kuma tabai-tabai a zabarmanci ga rahoton da Ali Munkaila Usaini ya shirya mana. ya a tout le monde, ceux qui akwai waɗanda suka fito daga ko'ina a Nijar kenan ya kamata mu sa gaba al'adunmu mu bunƙasa al'adunmu ta hanyar yin wannan tashe muna karɓar duk abin da aka bamu dala ɗaya dala biyu muna karɓa. Akwai mutanen da suke ganin kansu kamar a zamanin da suke gaskiya abokananmu suna jin daɗi sosai duk inda muka je suna tarban mu hannu biyu biyu. Ah, Gora yanzu kuma sai tarihin namu na ranar Lahadi. Haka ne gora yau tauraron mu shine Saminu Shaibu Abdulrashid matashi ne kuma ɗalibi a harkokin gudanarwa da kula da ƙungiyoyi. Yana kuma sa ƙarfi cikin ayyukan agaji da yake yi sosai. Ga tarihin sa a rahoton da Maryam Adai ta haɗa mana. Mai shekaru ashirin na asalin jihar Maraɗi Saminu Shaibu Rashid matashin ɗalibi ne a fannin hukumar da tafiyar da al'amuran ƙungiyoyi kuma mamba na ƙungiyoyin agaji da yawa tsakanin karatunsa da rayuwarsa ta zamantakewa abdulrashid da kullum yana samun damar taimakawa na kusansa ya mana karin bayanin cewa aikin sa kai aiki ne mai gamsarwa da kuma rashin son kai abin yana tafiya ne da aniyar da mutum ya saka a gaba saboda ko da kai agaji ga wani aiki ne na jin kai sannan abin yana tafiya tare da kungiyoyin agaji sannan kuma mutum da kansa yana iya ɗauka aniya na yi ne shebu ya soma aikin sa kai a ajin cmn na makarantar firamare akalla da shekaru sha uku matashin ya samu tunanin taimakawa wasu ɗabi'u da ya gada daga iyalinsa a wajensa abin da ya fi mahimmanci shine ya faranta wa abokan sa rayuwa don ka rama eh. mun samu wannan tarbiyya ne a gida na kaiwa mutum agaji idan yana cikin bukata sannan lokacin da muke karatu akwai wata malaman mu da take tsara muna yin ayyukan kai ni abin da ya ja hankalina shine taimako kana iya faranta wani rai shine yake jan hankali hankalina yana yi. kamar yadda saminu ya faɗa mai son ya zama mai aikin sa kai dole sai ya kasance cikin sanin cewa hakan daban ne da neman kuɗi wato ya kasance yana ƙaunar aikin aikin sa kai allah ke biyan mu saboda muna da ƙaunar yin haka bana jiran wani abu daga baya kawai sakamakon aikin alkhairi allah ne yake biya ko ina ana kiran mu ana jinjina muna mu ma muna jin daɗi sana'a ɗaya ɓangare mun dafa wa gwamnati domin cika aikinta da ya rataya a wuyanta a ra'ayin rashid nauyi rataya a kan matasa su taimaka don kyauta rayuwar abokan zamantakewarsu hakan bai da wani cikas ko kaɗan akan manufofinmu na ƙashin kanmu yana ma wadatar da mu a yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da mamman ada makonni biyu bayan samun nasarar tikitan wucewa gasar kana inventura ta kasar maroko shekara ta 2023 gaban 'yan wasan kurkudin na nil na kasar sudan a khartoum mena inventura ta fara atisaya a ranar talata 11 ga watan afrilu a nan cibiyar fasaha ta kasa da ke fenifut kocin mena inventura zakariya ibrahim ya kira 'yan wasa 28 da ke wasa musamman a gida wannan wannan training na kasance a matakin farko na shirye-shiryen maina event ruwa a tuna gasar kana event ruwa an tsaida ta a cikin watan juni mai zuwa a maroko kuma koci zakariya ibrahim burin kungiyarsa shine na kasance a cikin keɓaɓɓen gungun da za su samu tikita na zuwa wasannin olympics na paris a shekara ta 2024 A nan muka zo karshen labarun matasa na ranar Lahadi sai kuma sati mai zuwa insha Allah.